Barka da zuwa taskar ɗan Salma. Please duk wanda yake ba ko nan. don samun sabbin da zarar mun ɗaura. Bismillahirrahmanirrahim. Littafin sadakin aure. Littafi na ɗaya. Hmm. Yau kuma ga mu a sadakin aure. Daga jin sunan ba sai ma na ce muku komai ba akan labaran nan. Uwa uba kuma idan na faɗa muku marubuciyar. Ba kowa ba bace face zakwakurar marubuciyar nan taku. Fasihiya wacce ta nishaɗantar da ku ta ilmantar da ku ta nishaɗantar da ku. nishaɗi mafi kololuwa a littattafan ta irin su auren ustas. Matar aure, diyar shek, haihuwar fari, Kai, Umma Aisha karshe ce. Wurin sanya nishaɗi da dariya kada ku manta auren Ustaz. Nishaɗinsa na musamman ne. Uwa uba haihuwar fari. Kashi kuma yau ta zo mana da sadakin aure. Mm, koya sadakin auren take kuma ku bibiye dan Salma muje sannan a hankali. Littafin sadakin aure littafi na ɗaya. Zaune take gaban murhu, hannunta rike da flit na roba, tana ta faman rora wuta. amma saboda yanayin damuna wutar ta ki tashi sai wahala take bata sa'ada aka shiga kwalawa budurwar kira da sauri matashiyar budurwar ta miƙe jikinta na bari ta yi ɗakin da take jin sautin murya na tasowa ta ce na'am adda maryam wai uban me kike da har yanzu kin kasa rura wutar kin san abban kalifa fa na hanya amma da yake ke jaka ce mai kan tumaki kin kasa fahimta tun safe ya fita a gidan nan amma ba za ki yi saurin yi masa abin da zai faranta masa rai ba adda maryam ta faɗa cikin fushi sa'ada ta ce ki hakuri ina fama ne kin san murhun ya jike kuma babu tokar da zai hura itatuwan sun sha ruwa shi sa jiya da ana ruwa na ce miki in fita in ɗauke kika hana Dakila kila ba su jike ba tas maryam ta ɗauke fuskar yarinyar da maraka mai masifar zafi tare da sanya kafa ta kai mata wani bahagon naushi da ce matsiyaciya ni dai kam an cuce ni wallahi da aka kawo min ke a haka kawai an bani ke don in amfana da ke amma kin tsaya ba abin da kike tsina min sai sakarci da san bata min rai har magana kike faɗa min kamar ba kamar ba ni ke ɗaukar ɗawainiyar ki ba to shikenan je ki hura ta ko da masifa sai kin tada ta wallahi ko ki sha na jaki hawaye ta share inda Sabo ya ce a ce ta saba da wannan ukubar da adda take bata. Haka ta koma waje ta ɗauki tsohon hijab ɗinta da ya sha wahala ta fita ta duka ta yi ta tsintar ledoji sai da ta samu mai yawa kana ta dawo ta kunna wutar cikin ikon Allah ta kama. anan ta gyara wake ta wanke ta kuma ta zuba ta buga tagumi don ta san in ta tashi wutar nan na iya mutuwa sai da ta kwashe awa biyu kana ta kammala dafa wake da shinkafar bayan ta zuba a kola madaidaiciya sauran ta juye a babbar kola. ɗakin maryam ta shiga ta iske ta tana riƙe da wayarta tana chat sai dariya take ta ce adda na gama naira ɗari ta cilla mata ta ce je ki siyo mana salad da kayan haɗinsa ɗauka ta yi ta fito da sauri don kar ta ɓata lokaci a hana ta abin da za ta ci sosai take zuba sauri tana kallon bayanta don kar ya dawo ta shiga uku ga maryam kamin ta ankare ta ji kayau an yi awon gaba da ita ga baki ɗayar yar karamar koramar da ke wajen da ruwa ya tara ta faɗa, wanda ya banke ta ma ya biyo ta tare da faɗawa a jikinta ihu ta sake tana ƙara matsa kuɗin hannunta inna lillahi ilahirin jikinta ya ɓaci da cababe don lokacin damuna ne kuma ruwa na kwanciya a hanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa aklifni khairin minha aniyar ya shedaniyar yarinya amin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa aklifni khairin minha ya shedaniyar yarinya hakika kin tabbata fajira da har kika sana aikata saban Allah na taushe ki taji wanda ya kwashe ta yana faɗa cikin fushi ya tashi fuskarsa gabaki daya ta lalace ita ma ko ina nata ya ɓaci fuskar ta kawai ke da sauki a fusace ta ce haba malam ta ya za ka zo ka bankace ni kuma kana zagi na aike na fa aka yi ka ɓata min lokaci hakika ina sharara miki tafi in baki wato ainihin rufa min baki ba ta ya zan taho ina zikiri ki faɗo min a gabana kuma ki ce ni zaki ma faɗa hakika baki da ɗa'a, wato so kike in katse lazumi na wajen umartar ki da ki matsa wata budurwa ta iso inda suke da sauri tace sa'ada menene ina gefe muna ɗeba ruwa Na ga an banke ki baki ji ciwo ba ko cikin hawaye ta ce halimatu kin ga wannan mutumin ya bige ni jibi na, yana jini amma faɗa yake min ina ta sauri adda ta aike ni amma shi bai sani ba sai faɗa yake min halima me yasa kowa baya son duk wanda me yasa kowa baya sona duk wanda muka yi karo da shi sai ya wulakanta ni halima ta ce ki hakuri wata rana sai labari wanda ya banke ta ya cire hularsa ta taɓa ni ka ji hadisi ya goge fuskarsa yana sakin tsaki ya ce da na tuno haramcin da na aikata raina yakan so su tsab na tsara ma rayuwata irin yadda zan tafiyar da lamurana amma yau ɗaya yarinya ta samun tunani na yi bakate-bakate akan matantakarta ya Allah ya faɗa yana goge bakar fuskarsa tare da dafa goshinsa Halima ta dawo da bucket ɗin ruwa gaba ɗaya ta watsawa sa'ada a jiki take kasar ta fara sauka kasa farar fuskarta ta ta yi fayau kyakkyawan surar jikinta ta bayyana sosai sakamakon lafewar da kayanta suka yi tsam a jikinta a hankali alaranmu ya fara murza ido yana shafa gemunsa mai kama da na masara ya ce hakika akwai halitta a nan shi yasa na ji wani yar na ji wato ainihin war na jikir duk a jikina lokaci ɗaya ya subhanallah da sauri kuma ya kawar da zancen yana istighfari hannuwansa ya sa a aljihunsa ya zaro kuɗi ya ɗauko ɗari biyar ya ce ungo kya je a miki diresin na ciwon cikin tsawa ta ce ba na so lokacin da ka ɓata min ya fiye min abin da za ka ba ni, ba ka san me zan taras ba ne ƙananan idanuwansa ya murza tare da faɗin ban taɓa ainihin fuddo abu ba na mayar don haka ta faddal halima ta amsa ta ce to an gode je ka yana ɗago kansa ta zaro ido ta ce sayyadi ya ce na'am ya hadimatu sa'adiyya kin ga halin da na sunci kaina wato wato ashe tsautsayi ne yasa na ta azarzabin fitowa to kuma na taho ga baki ɗaya hankalina na ga azkar ɗin da nake karin shafa'a shedan yayi tasiri a kaina sai dai na ji gab wallahi wallahi na zata tifa ce ta yi barin makauniya da ni halima ta ce sannu malam ka wuce gida kai wanka to ka ganka kamar bebe mai niƙa, ya ce insha Allahu mu ɗan keɓe halima ko ta ce to tana matsawa inda yake yayin da sa'ada ta yi tsaki ta fara tafiya da sauri ta siyo abin da za ta siyo ta wuce ta yi gida a ɓangaren sayyadi kuwa suna matsawa ya ce yauwa ɗan ja baya halima kamin shaidan ya ƙara cin nasara a kaina matsawa ta yi tana zuba mai harara kirbibinsa na ba ta haushi ya ce am na ga abin da ya faru da mu wato na raɓa jikinta sosai na ji wato ainihin kai kalmar mai wahalar faɗai ce dai a takaice na jingina jikin matar ta kanta shine na ce a tsari na rayuwata ba na son yaudara ko cin amana don kar a yi ma yarana don haka babu wanda wannan baiwar Allah ya kamata ta aura sai ni ina da tabbacin ita ma bata taba karo da wani ba saboda yanda naji ta tsallama ihu da ya dimauta ni har nayi wato girgiza a jikinta dan haka dan Allah ki mun kwatancen gidansu in je neman aurenta da kuma ba ma iyayenta hakuri kin ga na sauke nauyi ko Halima ta ce ha ba sayyidi daga ganin sarkin fawa sai miya ta yi zaki ta ya zaka je neman aurenta ka san wace ce ita ta ya daga gani daya sai aure don Allah ka tafi gida tsawa ya daka mata yana zaro idansa ya ce wallahi zaki sha tsumagiya a islamiyya in baki in baki bani amsa in baki bani amsar abin da na tambaya ba baki ta turo ta ce gidansu na wajen shagon dalha mai aski ya ce a to masha Allah yanzu kuwa zan biya don gabatar da kaina ga iyayenta da kuma ba su hakuri ta faɗawa martabar yarinyarsu da na yi tsaki ta yi ta wuce cikin kuzari ya zaro kekensa ya dan kakkabe ya haye tare da faɗin bismillah tawakkaltu Allah wala haula wala quwwata illa billah wato ina gada wato ina gada zuban ba shi yasa na haɗu da wannan gagarumin tsautsayin ya faɗa yana hayewa ya doshi hanyar gidansu sa'ada sa'ada na shiga gidan maryam da ke zaune ita da mijinta da ke ta zuba hamma katuwar fuskarsa ta yi kumburi ran shi a ɓace sai tsaki yake cikin faɗa ta ce gidan uban wa kika tsaya cikin barin jiki ta ce faduwa nayi na ma ji ciwo ta faɗa tana nuna musu kafarta Maryam ta taso ta dauke ta da mari ta ce raina min hankali jahila banza jibi majina ki gani kalle shi nace miki ta faɗa tana daka mata tsawa mijin Maryam ya taso rai a bace yace kin zalunce ni yar farau farau yar farfaru baki san ina da ulsa bane da zaki ta yi ki rabe rabe bisa hanya kina rashin kunya ko so kike ta kai ne kasa ko cikin kuka tace wallahi abban kalefa faduwa nayi a fusace ce a ina tace nayi tuntube ne na fadi zai magana aka fara rafka sallama da sauri ya fita yana fadin ga 'yan nefa nan yana fita ya ga sayyadi tsaye yana ta murza lakar da ta sa kawanya cikin rashin fahimta yace lafiya sai ya ce na'am da fari assalamu alaikum. A takaice ya kwashe abin da ya faru ya faɗa ma mijin Maryam ya ƙara da batun neman aurenta saboda abin da ya faru. Salati ya sake mai girma yana rogawa cikin gida har yana tuntuɓe ya ce Maryam kin ji abin da ya faru da kanwarki ashe wani kato ne ya faɗa mata ta ce faɗuwa ta yi a fusace ta miƙe tana doso inda sa'ada take rawa sosai jikin sa'ada ya ɗauka lokacin da ta ga maryam ta zaro wani katon ice ta yi inda take kamin ta samu damar guduwa cikin fusata maryam ta jefe ta da shi take ya harɗe ta ta faɗi ƙasa goshinta ya fashe jini ya fara zuba kamar an yanka kaza abban khalifa ya saki ihu yana faɗin kin kashe yar fa kin kashe yar farfaro maryam zo ki ga jini kamar akuyar da na yanka yau a a tiraku cikin fushi ta ce ita wannan har ta isa ta fara kwanciya da kato kuma ta raina mana wayo ta nuna ba haka bane wallahi bata isa ba gwara in ta banza ina yake yaran da suka aikata alfashar da shi da hannu ya nuna mata waje da sauri ta fita ta samu sayyadi tsaye cikin fada ta ce ya sunanka ya ce masha Allah ummu sa'adatu ce cikin tsawa ta ce ba shi na tambaye ka ba sunanka na tambaye ka ya ce sunana sayyadi saminu ta ce saminu ka kawo min sadakin aure kawai ka ɗauke ta ku wuce tunda me yayi saura ta zubar da mutuncinta a banza murmushi yayi sosai yace ce ai haka to ni kan ai da magana na zo in ji a bakin da magana na zo in ji ta bakin manya tsaki ta yi ta ce ko yanzu ka koma ka turo su ni kuma na maka alkawarin ko baka da ko sisi zan baka yarinyar nan kai ko ɗaki na zan iya baka ka kwanta da jaka da tabi ka titi ba matsala bane Da sauri Saminu ya gyara wandonsa, yana sakin marmashi ya ce to masha Allahu. Zan je dai dawo, ya faɗa yana haye keke tare da murje sa yana faɗin wato tsuntsu daga sama ga shishi masha Allahu. Ashe mun kusa daina mafarki muna gab da fara raya sunna. Ciki ta koma inda ta iski sa'ada kwance kamar gawa ta mimmike jini na kwarara. Shure ta tai ta wuce tana jin tsaki. Halimatu ce ta shigo da sallama a bakin kofa ta ci karo da sa'ada kuka ta sanya tana ta sauran gidan ta fita da gudu ta kirawo nafif bayan ya zo ta ce ya kama mata sa'ada kama ta yi suka sanya ta a nafif suka ɗauki hanyar babban asibiti kai tsaye halimar ta ce don allah ka kai ni bakin kofar emergency mai nafif ɗin ya kama mata suka fitar da sa'ada bayan sun isa a guje ta shiga ciki ta ce ku taimaka mana na kawo marar lafiya wata nurses guda ta nuna mata wheelchair ta ce ɗauki je ki shigo da ita ina cike foldin wani da sauri ta ɗauka ta fita wasu suka kama mata ta ɗaura sa'ada a kai har za ta tura ta ta koma ta fiddo da ɗari biyar da sayyadi ya bata ta ba mai nafif ya kaɗa kai tare da zaro ɗari biyu ya ce ungo ki kara ku sai kati karɓa ta yi ta masa godiya ta tura sa'ada da bata san duniyar da take ba suka shiga tsaye ta yi wannan nurses din ta daka mata tsawa tare da faɗin idan ba za ki je ki bude mata idan ba za ki je ki bude mata kati ba sai ki tsaya kina zuba min ido menene kike ta menene kike ta hayaniya sister Shema'u ta ji wani babban mutum ya faɗa daga baki ɗaya babban mutum ya faɗa daga bayanta daga gani babban likita ne a zabire ta mike tsaye tana so sakai ta ce yalla bai barka da fitowa wallahi wannan ce duk abin da nace ta yi ba ta yi kujera ya samu ya zauna yana kallon Sa'ada ya ce me ya same ta Halima ta share hawayenta ta ce Adda ce ta mata duka cikin tausayi ya miƙe yana isa inda take tare da ɗaukar kayan aiki a nan ya fara treatment ɗinta na ciwon goshin nata kamin ya ce manosis ɗin ta tura mai ita ofis ɗinsa cikin takaici ta fusgo gadon ta bi bayansa yana gaba tana baya har suka isa wani madaidaicin ofis kama ta suka yi aka ɗora ta akan gado kana ya shiga duba ta tana mika mai abubuwa da ya kamata magungunuwa ya rubuta ya mika ma Halima ya ce ungo karɓo su yanzu ki dawo ki kuma buɗe mata sabuwar folda ya ce ta ce yalla bai nawa ne suke ya ce ba su wuce dubu bakwai da ɗari biyar ba kuka halima ta sa ta ce don allah ka taimaka mana wallahi ba mu da kuɗi sai ɗari bakwai kawai moses ɗin ta ce to sai ki ja ta ku wuce uban waye ya ce miki ana yi mana albashi balle mu samu mu baku ba dai muna aikin bane kawai maimakon zaman banza Halima ta yi shiru tana tausayin Sa'ada miƙewa tsaye dokta yayi cikin fushi ya ce, daga yau na dakatar da ke aiki na tsawon wata biyar ya faɗa yana rubuta wata takarda ya cilla mata kuka ta sa tana gama shi da Allah akan ya mata hakuri amma bai bi ta kanta ba waya ya ɗauka yana girgiza kafa yace salam Amin ya ce Salim, maza ka zo ofis da magungunan nan. Take zayyane masa ya kashe wayar. Nurse ɗin ta duke tana kuka ya daka mata tsawa tare da kiran security suka fita da ita. Cikin gaggawa yake duba yake duba duba ta tare da faɗin wannan wanda ta mata raunin ba ta da ilimin hala. In ta illata kwakwalwar ta fa Halima ta ce antinta ce. Kofar aka turo da sauri Halima ta kalli wanda ya turo kofar kyakkyawan matashi ne ajin farko mai tsananin kama da doktor nan dogo ne sosai gashi chocolate color irin mai tsananin hasken nan mai kamar sirkin madara da milo wani kwantaccen saje ne da shi ga dogon hanci har baka ɗan karamin bakinsa daidai misali mai zagaye da pink lips sai wata tawadar Allah da ke ɗige a kan ƙaramin kwancinsa daga gefe da ta masifar yi masa kyau sanye yake da kananan kaya duka bakake da suka haska fatarsa sai labcoat da ya daura a kai fuskarsa san babu walwala ya iso inda babban mutumin yake ya ce dadi ga su karɓa ya ce yau salim don allah maza tausa min kirjinta na ga yatsarta na zubar jini yalwataccen sumarsa ya shafa yana juyawa rai a ɓace ji yake kamar ya fice daga ɗakin cikin kakkausar murya ya ce baka ji ba ne da sauri ya ɗauki wani abu mai kamar dutsen guga ya isa inda sa'ada take a hankali ya yi sama da rigarta har zuwa kasan brace ɗinta dutsen ya tausa a wajen ya shiga dannawa a hankali yana jin wani tsananin taushi da fatar take da shi ga ta fara tas-tas kamar balarabiya numfashi ta fara kawowa sama-sama tana kokarin bude idananta da sauri ya zare hannunsa yana juyawa ya ce ta tashi dadi ana jira na a ofis bai jira cewar dadi ba ya juya ya bace sosai mutumin ya taimaka mata har ta tashi ta yi ta kuka kujera ya ja ya zauna yana lallashinta ya ce me kika yi mata ta rike ki haka anan ta faɗa mai komai ya ce ina iyayenki kuma wace ce ki ta ce suna na sa'adatu babana kuma sunan shi malam shehu mai wanke hula yana da mata biyu inna zara ce uwar gida tana da yara biyu maryam sai abubakar mamata kuma ba 'yar nan bace ni ce kawai a wajenta ina da shekara sha hudu suka rabu da mahaifina rana tsaka ban san me ya haɗa su ba ta so ta tafi da ni garinsu a gadas babana ya hana ta shine ya ba maryam diyar inna zara ni ke mata aikace aikace da hidimar gida ya ce kuma mamanki bata waiwaye ki ba ta ce sun zo sosai ita da 'yan uwanta amma baba ya hana ta zuwa ta ganni mafarin dalilin da ya sa ya ba wa maryam ni. tunda gidan da Maryam ke ciki yanzu ba ta san da shi ba yace to me yasa yake so dole ya raba ku hawaye ta share ta ce wallahi ban sani ba cikin tausayawa yace shekarunki nawa ta ce goma sha shida yace kin yi karatu ta ce eh na yi har secondary na gama wata biyu kenan yace me burin ki na gaba ta ce in ga ummata kuma in yi karatu sosai in zama likita kamar ka Armashi ya ce to yanzu za a bani ke in mayar da ke gidana ki ci gaba da karatu a can. Ido ta waro tana kaɗa kai alamar a'a. Murmushi yi bai ce komai ba sai miƙewa da yayi yace za ki kwana gobe in sallame ki. Kai ta gyaɗa mai ya ce da Halima ta je ta faɗa ma yayar Sa'ada an ba su gado a asibiti. Fita ta yi kai tsaye unguwarsu ta nufa bayan ta ba da naira hamsin an kai ta. Allah sarki wannan kenan farko kuma masomi daga littafin sadakin aure. Ya labarin zai kasance ne? Mm, daga nan ma na san kun fahimci labarin zai ɗauce ta zai yi daɗi, zai nishaɗantar. Ko dai kun mu haɗa a kashe na gaba domin jin ci gaban labarin. Kuma huta lafiya, kada ku manta fa da naku ɗan Salma mai shan mai son farin cikin ku nishaɗin ku kullum da koyaushe. Bagware ne ba Hausa nake ji sosai ba haka za ku yi ta hakurin bibiya na. Mu haɗu dai kawai a kashe na biyu don jin ci gaban labarin. Bismillahir Rahmanir Rahim. Littafin sadakin aure. Littafi na ɗaya. Hmm. Yau kuma ga a sadakin aure. Daga jin sunan ba sai ma na ce muku komai ba akan labaran nan. Uwa uba kuma idan na faɗa muku marubuciyar. Ba kowa bace face zakwakurar marubuciyar nan taku. Fasihiya wacce ta nishaɗantar da ku ta